ni ne state training officer nasu kuma business relationship manager so alhamdulillahi mun gode ma Allah da wagga dama da ta shigo nan kuma aka ba 'yan gari dama ciki su yi shugabanci don su samar da mutanen su ciki a samu rage kuma aiki na money point alhamdulillah duk wani wanda ya zanto ya taba halartar makaranta kuma ya iya mu'amalanta mutane kuma zai iya shiga kasuwa shi tallata haja ta yi. to yana da aiki ga money point babu sanke ba a cewa sai wani sai wani ko sai dan wani a'a duk wanda yake dan jihar ga kai ko ba ko inda ya iya mu'amala kuma ya iya karatu da rubutu to insha Allah yana da aiki money point in Allah ya so yarda shin zuwa yanzu kun gamsu da abin da idanunku na ganin makon ga kewaye da kuka yi alhamdulillahi mun ga abin da ba mu tsammani saboda amfani wanga zagaye da muka yi shine mu gane capacity amfani da ake yi da money point cikin jihar zamfara to ina mu tabbata ma ba mu cimma shaguna kashi goma cikin ɗari ba suna amfani da wani wanda ba na money point ba za ka sami ko akwai wa'anda suke da wanda ba money point ba to suna da money point sannan su kuma wa'anda money point ɗaya suke da shi su ma hmm, za a samu akwai su saboda wata mu'amala da suke da su da wasu bankuna ko da wani abu za a ga suna da nasu pos ɗin duk da yana nan shi hoto ne ba aikin da shakai amma dai alhamdulillah alhamdulillah abinda mun ka cimma kasuwa mun gode ma Allah mun ji daɗi kuma muna fata Allah ta Allah shi ƙara ba mu nasara akwai wasu wurare inda za a rika yi ma mutane atm eh, koko dai dole idan kana so a yi maka atm sai ka zo nan head office ɗinku ko ku akwai wurare inda kuka tanada mm. domin mutum idan yana so misali amfani da ake yi da money point cikin jihar zamfara mm. to ina mi tabbata ma ba mu cimma shaguna kashi goma cikin ɗari ba suna amfani da wani wanda ba na money point ba mm. za ka sami ko akwai wa'anda suke da wanda ba money point ba to suna da money point sannan su kuma wa'anda money point ɗaya suke da shi su mahiyawa hmm, za a samu kowar su saboda wata mu'amala da suke da su da wasu bankuna ko da wani abu za a ga suna da nasu pos ɗin duk da yana nan shi hoto ne ba aikin da kai. amma dai alhamdulillah alhamdulillah abinda mun ka cimma kasuwa mun gode ma Allah mun ji daɗi kuma muna fata Allah ta'ala shi ƙara ba mu nasara akwai wasu wurare inda za a rika yi ma mutane eh, atm koko dai dole idan kana so a yi maka atm sai ka zo nan head office ɗinku ko ku akwai wasu wurare inda kuka tanada mm. domin mutum idan yana so misali agent inda zai taya mishi ai ce da gaske abin da na faɗa ma annan nan ce ma aiki ne ya samu ga kowa mm. to babu wani mai pos wanda zaka iske shi yanzu mm. yana sana'a ta pos kuma yana aiki da money point da ba zai iya baka atm ba inda yana da pos na money point mm. yana aiki da shi to zai iya baka atm na money point duk inda yake zai iya baka atm na money point hmm. eh, eh, kowanne mai bayan mai pos hmm. an ba shi dama hmm. ta ya ɗauki wani yaro ƙarƙashi ne ya koya mashi yadda aka ba da kati shi ma ya dinga ba da kati duk inda ka ga mai pos inda yana da money point don sha Allah zai buɗe maka account kuma ya baka atm na money point in Allah ya so to daga karshe. kai dan asalin wannan jiha ne kuma kun nuna kishi na ganin cewa kun kawo wannan ci gaba a cikin wannan jiha me ya kiran ka ga al'ummar jihar zamfara musamman ta bangaren neman goyon baya tunda wannan hudda ta kasuwanci gaskiya ne alhamdulillahi wannan yana da muhimmanci sosai musamman hulɗar mu irin wannan za ka ji mutane suna da jin tsoro suna da shakku da abin da ba su cika ganin shi da ido ba wannan yana daga cikin nasarar da muka yi muka koka muka koka cewa mutane ba su yadda da abin da ba su gani ba so ga ofis nan ka gani yanzu an samar da shi kuma in allah suna na san ka shiga ciki ka ga abin da a ciki so ka ga yanzu da sauki duk wanda yake da wani kaikai na cewa bai san inda zai je ya kai koken shi ba idan wani abu ya same shi to yanzu gashi ya gani kuma ina mai tabbatar ma da duka masu sana'a kusa-kusa babu wanda za a ce yau matsala ta same shi a warware ta nan take kamar ta money point mm. ka san da abin da ya zanto ne network ne to mishkila tana shiga mm. saboda network ne an zaci bisa ga network yake mm. so akwai matsala ta network so in yanzu ka samu issue na eh, card withdrawal a debitin ɗinka ba a baka kuɗin nan ba so da izinin Allah da izinin Allah ya aka yi requested refund kahin ka bar wurin kuɗin ka za su dawo ko kuma jim kaɗan baya haka ne yanzu nan kana zuwa daga mashin kana zuwa yanzu kace a cire maka kuɗi sai ya zama to ka sanya da abun yake hmm. in za a cire ma kuɗi za a ɗauko kuɗi ne daga bankin hmm. daga bankin za a ɗauko kuɗi hmm. so mun tahi an tahi bankin a ɗauko kuɗin to ba su da network sai suka ce masu babu babu babu pass babu clearance so za a dawo babu kuɗi so so da yawa su kuma can za su iya motsa kuɗi so wannan motsin da za su yi wani motsin in sun motsa ba za su koma ba don take so shine mu kuma nan mashin ɗin zai faɗa maka tambayar kama mashin ɗin zai yi da ya ga an ce ba a baka ba zai ce ma an yi debitin ɗinka in an yi debitin ɗinka ba a baka ba zai ce a yi request refund so ana sa information ɗinka nan insha Allah muna godiya da to Allah ya sa Allah ya samu dace Allah ya saka muku da alkhairi mun gode kwarai alhamdulillahi rabbil alamin